بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a hajji babban rana domin ci gaba da karatun wannan littafi na usulul iman a cikin waɗannan kwanaki na daura da muke gabatarwa muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da dukkanin alkhairin da ke cikin wannan littafi wannan shine yammaci na goma sha tara ko ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1431 da ke shine kuma yammaci na biyar ga watan uku a shekara ta da 2010 miladiya a karatunmu na biyar na shekarun jiya kenan saboda hutun kwana ɗaya da aka samu jiya mun yi magana ne a ƙarshen hadisin da malin ya kawo a wannan littafi hadisin abu huraira na hadisin inna Allah tabaraka wa ta'ala قال من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب hadisin da ya tabbatar ma da Allah ta'ala sifata al almahabba cewar Allah ta'ala yana so dan ya ce wa mata taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilai aka sifa ta al-muhabba kenan Allah ta'ala yana cewa inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin mun gano wannan da kyau ko a karatun baya karatu ina jin ko na uku ko na hudu daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki a hadisin ƙudusi da yake cewa banna ƙala rajulun wallahi la fi li fulan fa qala allahu azza wa jalla man dhal ladhi yata'alla alai akwai wanda zai tuna da muka fassara man dhal ladhi yata'alla alai na'am lalle mun fassara lafazin da shi shige wannan waya na bahaddani kuma na duba al-mufradat fi gharib al-hadith wal athar na ibn asir cewar man yahlifu alai waye ke rantsuwa a kaina waye zai rantsuwa saboda ni ban sa shi ba ku fahimci da wannan lafazin rantsuwa da shi bawan Allah abana ibn asir ya fasara wannan kalmar din barakallahu fiku da kuma dan uwa da ya nabahar da ni sosai da sosai Allah ta'ala ya sami tarayya a cikin ladan baki ɗayanmu. wa ƙalar rahimahullahu azza wa jal anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa qal yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila samai duniya hina yabqa thuluthul layl al-akhir akhir yaqul man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa u'tiyah من يستغفرني فأغفر له متفق عليه an ce hadisi muttafaqun alaihi ya kaga shine kat ruwaya bukhari da muslim wa anhu hadisi dai daga gare shi shi wa kenan shi ta Allah ta'ala ya da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qal lalle tsira da amincin Allah su tabbata a gareshi ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da ɗaukaka yana sauka yana saukowa mana ya nuna yana ina kenan yana sama kun fahimci wannan da kyau ko faɗin Allah ta'ala da iya ce hamim tanzilul kitabi min Allah al alim ko aziz hakim na sororutun ahqaf na waɗancan surori ya nuna mana tanzil saukakke ne daga ina kenan daga sama haka nan nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin duk wannan ya nuna ubangiji Allah ta'ala yana sama kenan domin shi abin da ake saukowa daga sama yake yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da ɗaukaka yana sauka irin saukar da ta dace da shi kullum wannan shine abin da zai zama a zuciyarka ka tsarkake Allah ta'ala da dukkanin wata siffa wacce ike ta kamanceceniya tsakanin shi da halitta domin Allah ta'ala ya ce laisa ka silhi shay babu wani wanda i kama da shi wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir hakan nan kuma ka tabbatar mashi dukkan wata siffa da ya tabbatar ma kan shi haka shi kenan ka huta domin kaifiya ɗin ya irin saukar take ya irin sifar Allah take iri kaza babu wanda ya san ta sai Allah ta'ala domin yana cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha la tablughu al-awhamu kun hazatihi wala yukayyifu al-hija sifatihi duk tunanin mai tunani ba zai iya siffanta Allah ta'ala ba abin da yake naka kai imani da abin da ya siffanta kanshi da shi shikenan ka huta yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangiji Allah mai girma daukaka ubangiji mu yana sauka kulla lailatin yana saukowa kulla lailatin a kowanne dare ila sama'i duniya zuwa ga sama makusanciya ita ce a duniya domin a duniya mu'annas ne na al'adina al'adina abin da yake namiji a duniya abin da yake mace iz antum bil idwati dunya wa hum bil idwati quswa war rakbu asfala minkum ko in ce bil idwati dunya shikenan naga an yi mun taurari na yi qira'at ko wannan shine ad-dunya mu'annas ne na al-adna akwai al-adna qur'ani ka ce eh ban kawo ta ba a kai din dai eh idza antum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalibin sayaghlibun kace me astasawju lana alladhi huwa adna to haga adna muzakkar kenan al-dunya muannas akwai armomi kenan barakallahu fikum as-sama ad-dunya sama makusanciya wannan sama kenan ta farko tare da mu domin saman wata kan wata ce wata kan wata ce kun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala yana sakuwa zuwa ga sama makusanciya sauka irin wacce ta dace da shi kada ka manta su duniya baki ɗayansu kaɗin duniya da ka ganta nan duk girmanta duk komai nata idan aka tattara ta aka watsa ta a cikin kursi kursiyu na Allah ta'ala wasi a kursiyu samawat wal idan aka sa ta a cikin kursi kamar sulai ne bangwala ka jefa ta a makeken daji dajin zai san an sa wani abu mai yalwa mai yawa to haka yake kun gano wannan duk halittar duniya nan baki ɗayanta ka sa ta a cikin kursi na Allah ta'ala haka abin zai kasance kamar sulai ne ɓangwalen naira ce ka jefa ta a cikin makeken daji da wannan bangwalen naira da kasa a makikin daji da dajin wanne fi girma eh ba ma za a hada ba domin ka hada ka rage ma dajin girma alamtar anna yan yanqusu haddahu yanqusu hadduhu idza qila inna sifa amda min al-asa shin baka ga cewar kaifin takobi yana raguwa ba a wani lokaci a lokacin da kace takobi ya fi sanda kaifi a daidai lokacin sai kaifin takobi ya ragu domin ya za ka kamanta kaifin takobi da kaifin sanda ai ka rage ma takobi girma ne ka ce sanda tana da kaifi takobi yana da kaifi sai dai takobi ya fi sanda kaifi wannan ai ka rage ma takobi kaifi ne kun fahimci wannan ko to shi kursiyi din idan aka sa shi a cikin al'arshi to kamar sule ne ka jefa shi a cikin daji ma'ana shi da kursiyu da al'arshi wanne fi kenan al'arshi ya fi to shi Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi din kun gane wannan idan kana son ƙarin bayani sosai da sosai ka duba tafsir ɗin Ibn kafir a ayatul kursi ya yi mata tafsiri ƙayyim sosai da sosai malamin mu abdulrazak wani farfeso ne a abin nan darasi goma sha takwas yi ma wannan sura ɗin karantawa aka abin da ya shafa ƙida da sauransu darasi goma sha takwas yi mata saboda kaga ita ce afdalu ayatin fil qur'an ita ayatul kursi kun fahimci wannan da kyau to haga anan za ka ga wawancin mutanen da suke ko kidahumanci ko jahilci na mutanen da suke kamanta kursiyin Allah ta'ala da kursi irin na bilkis kaiwa ke daga mana murya haka yace wajadtu qawma yasjudun li shamsi min duni Allah wa zayyana lahum shaytanu amal fasad wa nasu Allah Allah ya ta abunna Allah ya yasjudu lillahi alladhi yukhrij al-khaba'a min as-samawati ina lafazin kursi din ne al-arshi din walaha arshun azim walaha arshun azim wa rafa abawaihi ala al-arshi kaga wannan al-arshi ne wannan al-arshi ne ko kama domin su al-arshin nasu bai cika ita al-arshin al-arshin malakatu saba' bai cika ma birnin saba'i ba ko ya cika birnin saba'i ko ofishinta bai cika ba hakan nan al'arashin da annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya sa mahaifan shi suka hau bai cika kasan masar ba kasan masar ba to amma shi al'arashin ubangiji Allah maɗaukin sarki duniyar gaba ɗayanta a sata a cikin kursi to kamar sile ne kasa a cikin daji to shi kursiyin kasa a cikin al'arshi kamar sile ne kasa a cikin daji kun gane wannan da ke ko to ka za ta zama kwantacciya mai cikakkiyar natsuwa idan ka siffanta Allah ka tabbatar ma Allah ta'ala da siffofin da ya tabbatar ma kanshi shi kenan in ba haka ba to mutum ya kama kuma hanya ta bata Allah ta'ala shi kiyaye ubangiji Allah maɗaukin sarki yana sauka kulla lailatin a kowanne dare yana saukowa zuwa saman duniya a wannan lokaci shine ya baka sulusul lailil akhir a lokacin da kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe ya ragu an ka raba dare kashi uku to kashin ƙarshe a lokacin ubangiji Allah yake sakkowa zuwa saman duniya sakkowa da ta dace da shi yanzu dare yana farawa karfe nawa ina ladanai ku shiru ina ladanai masu kiran sallah karfe nawa suke sallan magariba karfe nawa suke sallah a kiran sallah asubahi duk ba lada ne cikin ku ta ai mun lada nan ba sa nan kuna cewa ko za ku kira sallar aha eh to ai yanzu kun zo mataki na biyu ne kenan waye waye na ibn lada ne a cikin ku na sallar asubahi na sallar magariba fa shi da kuma saura to kaga in ka tashi in ka ce bakwai saura kwata misali zuwa shida saura kwata mana da awa nawa kenan awa goma sha ɗaya a raba uku to in ka raba uku rabin ƙarshe zai tashi daga awa nawa kenan kashin ƙarshe eh wofi wannan na baku ne kuma kudan cewa abu daga nan daga karfe uku abin da ya yi sama kenan to ga daga wannan lokutan sai mutum ya kokari shi sa kake ganin makaranta ƙur'ani na allo za ga a wani lokacin ake yin yin tashi sai ka ɗibi a wani kana caccaka karatu tukunna kafa a kira asubahi wannan lokaci lokaci ne mai tsadar gaske kun fahimci wannan da kyau ko duk larurar bacci da mutum yake da ita waye ya kwanta bacci bai zo ba ya kwanta bacci mawayaci waɗannan lokutan su yi bacci bai zo ya ɗauke shi ba kun gano wannan lokaci ne mai tsadar gaske kada mutum ya bari shaidan ya lallaba mashi bargon bacci domin Allah ta'ala ne yake sakuwa da karan kanshi yake cewa man yad'uni fa astajibala bala waye zai kira ni in amsa mashi naka kawai ka ce Allah yi min kaza hmm. ya ce ya amsa maka man yas'aluni fa utiya wa zai roƙe ni in bashi duk abin da kake roƙo cin jarawa kake bukata fahimtar karatu kake bukata Allah ya buɗe kwakwalwarka alkhairan duniya da lahira kake bukata me kake bukata me kake bukata me kake bukata kai kokari ka samu wannan lokacin man ni wa zai nemi gafara ta fa la in gafarta mashi to kun ga wannan jumla ta nuna kuskuren waɗanda suke cewa wai ai yanzilu tabaraka wata yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ai yanzilu mala'ikatuhu in dai dole ba su yadda Allah ta'ala yana sauka ba sai su ce mala'ikunsa to yanzu mala'ika ne zai ce man yastaghfiru ni fa aghfira wa zai nemi gafara ta in gafarta mishi eh mala'ika wanda Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahu min duni fa zalika najzihi jahannam shine zai faɗi wannan maganar eh to haka magana ce wacce take mai karfin gaske saboda wannan lokaci lokaci ne mai kima sosai da sosai kun fahimci wannan da kyau ko wasu daga cikin malaman tafsiri suna magana cewa da ƴan uwan annabi yusuf suka ce da babansa babansu abin nan ya roƙa musu gafara sai ce sa astaghfiru rabbi da sannu sai ya kawo lafazin sin da ke nuna nan gaba suke cewa ya ce nan gaba ne saboda ya amfani da wannan lokacin kun gane ko Allah ta'ala ya ce bil ashari hum yastaghfirun wai san lokacin yana da kima sosai da sosai wai mutum zaka yi nazari ne zaka yi karatu ne mai kake so mutum ya amfani da wannan dama sosai da su a waɗannan lokuta din domin ya roki Allah madaukakin sarki kai tsaye Allah ne yake cewa wa zai yi kaza mai kaza gano wannan da ga ahlus sunna sun bude bakin alƙaluma sosai suna tabbatar da waɗannan bayanai filla filla daki daki wa kul yanzu jabaru fi kulli lailatin bila kaif jallal wahid almutamaddahu ila tabqa dunya yamunu bi fadlihi fa tufraju abwabu samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirin yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu rawa zaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kazzabuhum wa qabbihu kun fahimci wannan wal mu'minuna yarawna haqqan rabbuhum wa ila as-sama'i bighairi ba tare da ka sanya yake ba dan kaifiya babu wanda ya sanya da take domin ko a halittun Allah ta'ala yadda jirgin sama yake sauka ya sha bamban da yadda abin nan tsadda take sauka kun gano wannan yadda wannan take yi ya sha bamban da da yawa abubuwa sun sha bamban so da kaga anan akwai tabbatar da sifa ta annuzul abu na biyu kuma akwai tabbatar da sifa ta mai ta magana don Allah ta'ala yake cewa maki Allah tsira da aminci Allah su ta gare yake cewa Allah ta'ala zai ce man yad'uni fa astajibala bala wa zai roƙe ni in amsa mashi, wannan magana ce ko ba magana ba ce magana ce Ka gana akwai tabbatar da Allah ta'ala sifa ta alkalam ma'ana Allah ta'ala yana magana sai dai kai hattara karka ce yana magana ba da baki ba nan ka kawo barna kuma dan kana cewa ba da baki ba kai ka kaddara cewar ana ba a magana sai da baki duk wanda ka ga yi haka to tashbihi ya fara shiga kwakwalwarsa sai da ya shiga sai ya maza ya kore kun gane wannan domin ka ce ba da baki ba akwai dubin dubatan tambayoyin da ba za ka taba iya amsa su ba Allah ta'ala ya ce da sama itiya tau'an ƙalata karhan qalata ataina ta'i'in ƙalata sama da ƙasa suka ce a ataina ta'i'in wannan da baki suka ba da da baki ba eh saboda haka in ka ce Allah yana magana ba da baki ba ka gaggawa ka yi barna ba karama barna ba kawai Allah yana magana abin nan imam bukhari ya kawo hadisi a kitabul juma'a yake cewa lokacin da aka yi mumbari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake hawa ihudu ba kafa ai wannan mumbari din me yake hawa ku kututture yake hawa kun gane ko da aka wannan mubarin sai kututture ya kyakyace da kuka shin da me wannan kututture in kuka da baki to da me yanzu da ce Allah ta'ala yana magana da baki ba da baki ba ka ka kamanta shi da kututture kenan kun ga barna kenan ma'aikata Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce na san dutse a maka a duk lokacin da zan wuce tun kafin aiko ne yana tasbihi yana musallama to da me dutsen yake yi da baki to in ka ce Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka kama tahiri wancan dutsen kenan so da ka mutum ya hatara ko ka ce yana ji ba da kunne ba ko yana gani ba da ida ba wa ya sa ka Allah ta'ala yana cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da kasai bakwai suna mai tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum shikenan amma kar ka zo kai azarbabi ka ce kaza ka ce kaza waɗannan barna ne sosai da sosai a cikin al'asuma wa sifat al'amura ne masu hatsarin gaske Kisa sa ko na ce in ka ce ba da baki ba akwai dubin batan tambayoyin da ba za ka iya amsa su ba dan tambayar farko da muke muka ce sama da ƙasa sun ce a taina ƙwayin da me suka faɗa da baki to wannan shi kenan Allah yana magana kai shi ka tsaya iyana waya kifu inda amrihi kenan nan aka umarce ka aka ce ka tsaya wani abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min fidda aniyatuha wa ma fihima وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن رواه البخاري وأنا أبي موسى الأشعري حديث رجع أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال الله تعالى يددش يجي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzan Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce jannatani manya-manyan gidajen aljanna ne guda biyu ko da mai aka yi su min zahabin da zinari aka yi su A aniyatuhuma wa mafi hima kofin da ke ciki da duk abin da ke ciki na zinari ne wa ne min fidda da kuma wasu makama kan gidaje guda biyu na aljanna su kuma da me aka yi su da azurfa aka yi su A tuhuma wa ma hima? kofunan da ke cikinsu da abubuwan da ke cikinsu, gaba ɗaya na haka aka yi su mun samu aljanna guda nau kenan guda hudu kaga Allah ta'ala ce wali man khafa maqama rabbih jannatan da ya bayanin su sai ce wa min dunihima jannatan an ka hada nawa kenan hudu kenan Allah ka sanya mu daga cikinsu. su wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim ba abin da ke tsakanin mutane suwa kenan yan aljanna wa baina an yanzuru ila rabbihim da kuma su kallaci ubangijinsu ba abin da ke wannan tsakanin illa ridaul kibriya sai mayafi na ji da isa na girma ala wajehi a fuskar Allah maɗaukin sarki fi jannati adin a aljanna ta dindindin aljannatu adin ma'ana anan za a ga Allah ta'ala ba abin da ke tsakanin mutane da wannan sai rida na alkibriya kun gano wannan ma'ana idan Allah ta'ala yi wannan rida din shine me shine za a ga Allah ta'ala shi kuma damar rida shine mayafi kenan ko yayi daidai da mayafin cikinka a billah laysa kamithlihi shai wa huwa sami basir kuma kar ka manta shi rida yana yana suturce menene wani abu da ake bukata kun gane wani yana sha makanci tsakanin kai mai gani da abin da za a gani tsakanin mutane da suka ubangijinsu shine wannan rida'ul kibriya din Allah ta'ala yana yaye shi shi shikenan shine aya da muka karanta a ɗaya daga cikin karatuttukanmu na wannan karo ɗin. cewar Allah ta'ala ya cewa fa an anka hita'ak fa basaruka al-yawma hadid an yaye maka rufin da idanka saboda ka ganin ka yau dinnan yana da karfin gaske sosai da sosai ma'ana yannan shine hadisin karshe na babu ma'rifatillahi azza jalla wal imani bihi a wannan mun karanta abubuwa masu tarin yawa mun karanta abubuwan da suka shafi sunaye na Allah ta'ala da sifofin Allah ta'ala kun gane ko da kuma abin da ya shafi lahira don wani hadisin da ke gaban mu yana daga cikin hadisai da suke nuna al'imani bilomin yawmil akhir domin aljanna tana karkashin imani da rana tashi alkiyama kuma yanzu mun samu wani bayani na aljanna dan a hadisi kai tsaye za mu shiga hadisi babi na gaba babu ƙaunin lahi ta'ala alaikum salam na'am ba. a mayafi ne ma shi ne shine wa ai illa rida'ul kibriya sai mayafi na ji da isa nan ba zai dauki ma'anar shamaki ba shine adam asalin rida batun shamaki shine gashi nan da yawa a cikin lafazin hijab shine fi zuwa da lafazin shamaki wai za su wa mata an mata'an alhunna min wara'i hijab an gani ku? eh eh eh girman kai ta ayi kibir girman kai wannan kibir ya'u ne an ƙara waɗannan domin ka san ji da isa ɗin ba ƙarami ba ne ji da isa ne ba girman kai ba ba kabirar ra'asu ba <laughs> ya ce yana da waye kabiru da ko yana da girman kai eh, wani ce wai kalbin sayyara na ce wannan ai balarabe ba zai san me ka faɗa ba babu qaulin lahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al wa huwa aliyu aliyyu kabir wannan babi zai fara bayanin faɗin Allah ta'ala da ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim har zuwa lokacin da za a gusar da tsoro daga zukatansu ƙalu sai ka ji sun ce ma za ƙala rabbukum mai ubangijinku ya ce ƙalu sai waɗanda aka tambaya su ba da amsa su ce alhaƙa ai ƙala alhaƙa ya faɗi gaskiya wa huwa shi Allah ta'ala ɗin nan ne al'aliyu maɗaukaki ta fuskoki guda uku ألو قهر وألو شان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية وما ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم علو نفركو شيني علو الذات لو كان ذاتي نا الله تعالى علو نبيو شيني علو الشأن لو كان جرمه na Allah maɗaukakin sarki cewar girman Allah ta'ala cike yake a zukatan bayan mummunai sai uluyi na uku shine ulul qahar cewar maɗaukaki ne akan komai babu wani abu da ke gagara shi mai ƙarfi ne akan komai wa huwa alqahiru fawqa ibadihi kin anan Allah ta'ala ya ce hatta idza a an qulubihim har zuwa lokacin da za a cire tsoro a zukatansu suwa kun yi shiru suwa suka ce mala'iku suwa suka ce mummune ta sai kawo dalili dalili za kawo ishiru suwa suka ce mala'iku mai dalilinka قال الحق ولا الكبير كيف كيف ايه eh wajen saukar da wahayi eh idan za a saukar da wahayi suka suwa kuma ma'ana yanzu mala'iku kenan kake magana kai kuma kace mumune ai baka cin suka cin tuni ma'ana wannan yana cikin hadisi ayoyin da kai tsaye ma fahimtar su su zo kwakwalwarka sai ka hada da hadisai ingantattu za su fito maka da ma'anonin su kun fahimci wannan da ke ko duk da cewa an ka karanto ayar ta so kafin wannan ulidu allazina za'amtum min dunillah ka ce su ku kira waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah ta'ala kun fahimci wannan da ke har zuwa Allah banna karshen wani aya din da farko wani aya wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum aga wannan hadisin da zamu karanta shine hadisin da zai fito maka da ayar a fili domin ka sani kuma ka daɗa natsuwa da cewar akwai ayoyi da Allah ta'ala ya bawa manzan shi manzan tsira a Muhammad Muhammadu Sallam shi shine wanda zai bayanan su dama haka ya faɗa wa an anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun isa ko ga nayi wannan tambayar Allah ta'ala yake cewa hatta idza fuzza an qulubihim har zuwa lokacin da za a cire tsoro daga zukatansu qalu sai su mala'iku ɗin su ce ma za ƙwala rabbukum mai ubangijinku ya ce kaga wani ya tabbatar da Allah ta'ala yana magana don bai ce ma za khalaqa rabbukum ba mai ubangijinku ya halitta ba domin ƙwar'ani ba halitta ba ne ƙwar'ani magana Allah ta'ala ne kuma sai nuna Allah ta'ala magana shi magana ce ta tajaddad mana ya yi ta yana yi kuma zai yi kun gane wannan ya yi ta kaga wannan fi'ili madi kenan ya yi da bayan shi mummune ya yi da annabi sallallahu lokacin da ya je mi'raji ya yi da annabi musa alaihi salatu wasalam a tsoro sina ya ce da shi wa ma tilka biya minika ya musa da ya kira shi da ya kira shi min janibu turul ayman ta bangaren dutse na dama ya ce wa ma tilka biya minika ya musa magana wa kenan magana Allah ta'ala me a hannunka na dama ya kai musa qal sai annabi musa ya ce hiya asaya atawakka'u alaiha wa hushu biya ala ghanami wa liya fiya ma'arib ukhra kaga da Allah ta'ala ya tambaye shi yace me a hannunka na dama in yace asan sanda ce ta wadatar ko bata wadatar ba to amma waye zai fara magana da Allah iyanki sai yace hiya sai da ya kawo muftada din yace asa ya ya kawo khabar ya kawo mudaf ilai asaya atawakkau alaiha wa hushu biya ala ghanami waliya fi fiya ma'arib ukhra ya dinga tsawaita bayani din qala alqiha ya musa kun ga magana tsakanin Allah ta'ala da wa da annabi Musa alaihi salatu wasalam kuma yace wannan da ke ko magana ta gaba magana Allah ta'ala da harufa magana Allah tana da harufa hmm? eh tana da harufa domin qur'ani yana da harufa kuma ƙur'ani magana Allah ta'ala ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ban ce muku alif lamim mim harfun ba alifun harfun lamun harfun mimun harfun haka ne ko baka bane hadisi abdullahi dan mas'ud sai nuna alifun din harafi ne annabi sallallahu ya kira shi da harafi kuma alif lamim ya yace so kaga yanzu ka ce yana magana ba da harafi ba to ka loda ma kanka dala da goron dutse don waye dora mai murtala kai kama ka dora mai yau to shi kenan shi ya dora ma kanshi ko wannan kenan Allah ta'ala ya yi magana kuma da bayan shi mummune ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda muka baya da bayani har yake cewa abin nan ah, qala ya Musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka shakirin تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع يريدون أن يبدلوا maganar Allah kun gane wannan da ke ko wannan ya tabbatar da Allah ta'ala yana magana kuma gashi Allah ta'ala yana faɗa a dare a kowanne dare in daren da ya huce ya huce maka baka sani ba yanzu ga dare muna ciki yana cewa man uni fa ji bala wannan yana maimaituwa ne a koda yaushe kaga a ce wai Allah ta'ala ya yi magana a jibge sai mai maimaituwa take ta yi wannan ma bata taso ba zai yi magana kuma da yan aljanna a cikin aljanna Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su waɗannan abubuwa dole ne mutum ya rike su sosai da sosai ya tabbatar da su dole ne mutum ya kudurta wannan ita ce tsantsar aqida ta ahalin sunna Allah ta'ala yana magana ya yi magana kuma kaifiyar maganar Allah ta'ala bai bai bayanin su ba kullum ka kiyaye abinda Allah ta'ala ya buɗa maka na ilimi iyanan za ka tsaya wala ya yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha shi wannan shine abin da ya ga dama din ya bayyana ya ce yana magana gashi gashi iya abin da ya gaya maka iyanan za ka tsaya to amma Allah ya ce yana kaza yana kaza ko yana da kaza yana da kaza sai wani ya zo ya ce wai ba haka ba ne ai da Allah ta'ala ce waje a wal malaku safan-safan din. ai waje a rabbika ai al'amarin ubangijin ka ne zai zo kaga wannan ai kyara ce shi Allah ta'ala bai san da a billah inda ka faɗa haka me yasa bai faɗa hakan ba kun gano wannan da ke ko bayan Allah ta'ala ya tabbatar da zuwan shi ya tabbatar da zuwan mala'iku ya tabbatar da zuwan al'amarin nashi ba sai ka tabbatar da su duka ka huta ba abubuwan suna da hatsari sosai da sosai ko wurin fasara mutum ya hatara yana ji ba da kunne waye yasa ka yana gani ba da ida waye yasa ka duk tashbihi ne ya shiga mutum sai ya ta'atili kun gane wannan da ke ko kun ga barna kenan Allah ta'ala ya kiyaye ko yake so ya zama mu'attil maza qala rabbukum mai ubangijin ku yace qalu sai su ce alhaqa ai Allah ya faɗi gaskiya wa huwa shi Allah ta'ala shine al'ali madaukaki shine sabbih isma rabbika al'ala domin babu wani abu a saman shi shine al komai adanahu kenan kun gane wannan da kyau ko shi ne faɗin Allah ta'ala wala ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim aga ya tabbatar maka da sifata al-ulu al fuska guda biyu uku kamar da na ambata dazu na farko ulu zat cewar Allah ta'ala yana sama ya daidaito akan al'arshi wannan kuma ayoyi guda bakwai a cikin Qur'ani sun tabbatar da wannan duk ku haddace ayoyi ɗin da suka tabbatar da Allah ta'ala ya daidaito akan al'arshi sannan kuma aya ta nuna Allah ta'ala yana sama don ya ce a amintum man fi sama'i an ya hasiba bi kuma al'arba fa idza hiya in ka ce mala'ika ne to mala'ika ɗaya ne a sama mun kara hadisi fa a baya aqati sama wa hukka laha an ta'id babu wani wurin da ya kai abin nan ya tsu hudu face akwai mala'ika a wurin shi kuma Allah ta'ala ce a amintum man fi sama karka ce man tana zuwa da ma'anar jam'i sai ce an sifa sai kawo fi'il mufrad an yakhsifa bikum al arba fa idha hiya tamur kun gane wannan wannan kenan ya tabbatar da ubangiji Allah ta'ala yana sama ya daidaito al'arshi a daidaito da ta dace da shi domin shi ne wanda ya faɗi wannan a antum a'lamu amillah hmm? Allah shi ne ya bayanin kansa i bayanin sifofinsa me naka ka ce ba haka ba hmm? alkabir shine mai girma wanda yake babu wani wanda yake kamar shi shine mai girma baki ɗaya. annabi na abbas radiyallahu anhu ma qal haddathani rijal min ashabin nabiy sallallahu alaihi julus Lailatan ma'a rasulillahi sallallahu إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياتي ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقولونه فيقولون فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يكذفون ويزيدون رواه مسلم وترمذي والنسائي هكذا نقول ayoyi da suke nuna Allah ta'ala yana sama ayoyi ne masu tarin yawa na farko in muka tambaye ka muka ce da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iraji ina ya tafi ina ya je karɓo sallah ina zaka ce ko ba kake ba kun gano wannan Allah ta'ala yake cewa barrafa ahullahu ilaihi ilaihi يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه زوا غريشي زوا غريشي زوا غريشي kun gano wannan da kyau Allah ta'ala yake abin da zaka fahimta idan ka ce Allah ta'ala yana ko ina sama da ƙasa taimaka nauyi taimaka kunci ka iya ɓoye kanka Allah ta'ala yana cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman ilmin Allah ta'ala yana ko ina shine ahata bi kulli shay'in ilman ba bai ce zatan ba inda ya ce zatan sai ya zama Allah ta'ala yana ina kenan yana ko ina amma sai ya ce ilman wasi a kulle shay'in ilma kun gano wannan kogo sai ka fahimci ilimin Allah ta'ala yana ko'ina la takhfa alaihi khafiya sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar amma shi zatin Allah ta'ala kuma yana sama an ibn abbas radiyallahu anhuma qala hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya dade su yace haddathani rijalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai masu tarin yawa daga cikin sabon manzo Allah sallam sun karantar da ni kun ga wannan bai zama ne yayi ruwaya kenan kai tsaye ba don Abdullahi dan Abbas yayi ruwaya a wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rijalun nawa ce, ko rajulun ko rijalun tun na ku rijal ne rajul ne nuska biyu ce daga nuska ta sai nuskar ku kun gane maganar abdullahi dan abbas ya yi karatu sosai da sosai a gaban sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifi abdullahi dan abbas bai wuce shekara biyu kafin hijira ba ko shekara abin na uku kafin hijira mana yanzu ya ma'aikin Allah ya koma ga Allah yana da shekara nawa kenan sha biyu ko sha uku kun gano wani amma a duk da haka ya tsaya ya rebaci ilimi mai tarin gaske a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu addu'a ta Allahumma faqihu fi din wa alimu ta'wil kun gano wannan ya samu wannan addu'ar tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kuma da Anas ya koma ga Allah sai ya shiga cikin sahabban manzon Allah ya dinga karatu sosai da sosai yace haddathani rijalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutane da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karatar da ni bayna ma hum julusun suna zaune daga cikin mutanen madina bayana mahum julusun to ai da na baku kuke magana da sai ku faɗi iya bambancin da ke ciki gaba ɗaya a ai na karanta bakin kuma karanta ba to da na tsaya da dan waye fara magana sai ku kawo bambancin bambancin da ke ciki bayana mahum julusun suna zazzaune lailatan a wani dare ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana haka suna zazzaune kenan ba suna tsaya mai kiriri ne aka ba kun gano wannan izruniya bi najmi kawai sai aka ji aka yi wani jifa da tauraro aka jeho wani tauraro fastanara sai ya haske wuri ya ɗauki haske faƙal sai ma'aikin Allah ya ce ma kuntum na idza rumiya bi misali haza me kuke cewa idan kuka ga an irin wannan jifan me kuke cewa yawa haka ake cewa wani babban sarki ya mutu kuma kuke cewa ba kun yi shiru dan da yanzu alhamdulillah an kwankwada aqida eh kun gane maganar wato a sallam ya iya karantarwa cewar ka ce manzan Allah ya iya karantarwa da siffa ta kamala shi ne amma da siffa ta aika ta wai shi ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne wanda Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu in kuka bi shi kun shiru kawai mana shiruwar ku yanzu mu Allah ce da me da yi wa manzan Allah biyayya shi kadai aka ce in kun bi shi kun shiru ƙalu sai sahabai suka ce kunna na ƙulu mun kasance muna cewa wulida laylata azimun domin wulida mabani ne limalam yusammi fa'ilu to yanzu ga zarf ga maf'ulin bihi wanne ne zai zama naibul fa'il kun yi shiru wulida laylata azim ah, an haifi wani babban mutum a wannan daren inda muka ga irin wannan haka muke cewa au mata azim ko wani babban mutum ya rasu wani sarki ya rasu ko an haifi wani wali kuma ka ake cewa ba ko wani wali ya faɗi ko wani makeke idan ruwa ya toshe haka ake cewa faqal sai ma'aikin Allah ya ce inna lam turma li mauti ahadin lalle shi wannan tauran da ko gani ba a jifa da shi ba li mauti ahadin dan mutuwar wani ba shi yasa kuka ga wannan hasken ba ko ga wannan jifin ba wala li hayatihi ba kuma dan haihuwar wani ba to kun ga yanzu manzo Allah sallallahu ne faɗa idan ka faɗa sai a ce ka ce saboda tsabagen rashin amana a ilmiya kun gane wannan maganar duk waɗannan abubuwan da kuka ake karanta sai a ce kun ce maimakon a ce kun ce manzan Allah ya ce ko ba shine adalci ba a ce kun ce manzan Allah ya ce kun ce Allah ya ce sai ce a ai kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza alhali kuma hadisai ne na manzan Allah sallallahu kuke karantawa <coughs> walakin rabbuna azza wa jal ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ki sai da ubangijinmu mai girma da daukaka idza qada amran idan ya zartar da wani al'amari sabbahat hamalatul arshi mala'iku masu ɗauke da al'arshi gaba ɗaya sai su tasbihi mala'iku masu ɗauke da al'arshi mala'iku nawa ne kun ji aƙida kina dalilan su ne aƙida taka wa ya hamilu arshe rabbika yau ma'izin fauƙon samaniya wa ya hamilu mhm, arshe rabbika فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك al'arshin ubangijinka domin an yi idafa shi kun gano wannan da kyau ko sai ahalin suna suka ce wannan ita ce aya ɗungurungum da ta karya ƙashin bayan duk wani mai tawili da yake cewa in ka ce Allah yana da al'arshi to ai ka kamanta al'arshin shi da na halittarsa ka kamanta al'arshin sa da na sarauniyar saba'i ko da nawaye da nawaye da nawaye saboda haka ba al'arshi ba ne wani abu ne wani haske ne wani me wani me sai ahalus suna suka ce to Allah da ya ce wa ya hamilu arsha rabbika duk abin da za a ɗauka abu ne mai zati ko abu ne mara zati abu ne mai zati suna ɗauke da shi mala'iku fa guda takwas mala'iku takwas karka manta Allah ta'ala ya siffanta mala'ika jibril da shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la kasa al'arshin ba karka manta al'arshin sarauniya saba'i fa da aka tashi ɗauko shi shi ifritun minal jinni da yake ganin ake ganin kamar shine yafi kowa sauri me yace qabala an kuma min maqamik amma wa qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bi qabal an yartada ilayka tarfuk sai ga an ci haba sauri kamar ifritu ai akwai wanda yafi sauri ko ba kai ke ba yace zan zo maka da qabala an yartada ilayka tarfuk to saboda haka abin da muke ta maimaitawa in dai kana so aqida ka ta zama tsaftatacciya ingantacciya shine ka kwankwaɗe ta a matata ingantacciya ita ce qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kenan ka huta wannan kuma an riga an hutar da kai na farko da Imam Bukhari kitab ɗan farko da ya fara shine kitabul wahyi kitab na biyu shine kitabul iman kitab na ƙarshe shine kitabul tauhid Imam Muslim haka ya kawo kitabul iman shine na farko a cikin sahih Muslim kun gane wannan haka ibn ka ci ba gani ba yawwa haka abin nan haka ibn abi zaid a cikin risalarsa shine babi na farko da ya kawo kuma ya jaddada maganar aƙida a muƙaddimar kafin ya shiga babban farko ya nuna maka muhimmancinta wannan fa ita ce abin da mai ahalari ya kawo ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi wa amma sai ka an ce ai magana amma kada ai magana aqida a'a ka yadda da aqida ka me zai hana ai magana ta wanda ka je yana cewa bai yadda ai magana aqida ba to bai yadda tashi bane ko ba haka ba amma malam faisal ka yadda da aqida ka me daga nan zuwa gobe iwar haka zuwa jibi iwar haka aqidar ka ayoyi da hadisai ne kawai su zaka dinga sarduwa mutum shi kuma sai ya ta lalube lalube a cikin duhu ya yi kaza ya yi har a kai karshe ya ce shi da haka aka koya mai eh. kun gane wannan da kyau ko saboda haka ka aƙidan nan tana da muhimmanci dole ne a ba ta kariya sosai da sosai duk malaman nan sun sauke wajibin da ke kansu ko dai malami ya karantar da kai aƙida ko kuma tun kafin a shiga ya gaya maka aƙida shi kai da kake jin cewar ba ruwanka da aƙida na farko dai mai akhdari ya faɗa yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasiyu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslu bi fardu ainihi shine na biyu domin haka na sallam ya tura mu'ad bin jabal yace innaka tati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu allah ilaha illallah fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimu anna allah qad iftarada alaihim khamsa salawat shine mataki na biyu shi yasa yace thumma ma'rifatu ma yuslu bi fardu ainihi amma mai ishmawi bai magana aqida ba sai dai ya faɗa maka aqida shi ya ce shi dan rufa'i ne ya ce ar-rufa'i wanda ke aqidar ahmad rufa'i ita ma aqida dariƙa ce daga cikin ɗarukun na sofiya kun gane wannan da ke ko kamar yadda mai iziya bai kasa a guyu ba ya ce maka a shazili ga ɗariƙarsa ga aƙidar shi kun gane wannan kamar yadda ibn abi zaid al-qairawani ya bayani filla filla a ahlus sunna wal jamaa saboda an gaji mutum yana cewa kada a yi magana ƙida, a bar kowa da ƙida shi bai yadda da ƙida shi ba bane amma ka yadda da ƙida kamar mai zafi babu gawayi mai zai ci kira daga nan har zuwa gobe yi ta magana a ƙida mana ka sa ƙida ka garau take safiya ce daga mabubbuga ce ta ƙara Allahu qala rasul kun gane ko ce ingantacciya في مشكات المشكات في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد كو يوقد كو توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء إتو ناكيد با يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور هذا هكا وانا يمالا شيني دول ايه مقالر اكيدا ita ce abin da annabawa suka zo ita ce aikin annabawa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut shine aqidar su shine abin da suke faɗa wannan shine abin da ba a sauke shi ba duk shari'o'i na annabawa wani yana shafa wani kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabl an tunzala tawra amma da aka saukar da taura fa sai aka haramta wasu abubuwan da yawa وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون دي علموا أن دي شريعة shari'o'i suna shan bamban amma aƙida aƙida ce ingantacciya taɓin aƙidan annabawa da manzani aƙida su iri guda ce kuma kai aƙida ta ita ce aƙida to ka ji tsoron maganar aƙida ba za ka ji tsoron a magana akida ba kuma babu yadda za a yi mutum ya zo na ba shi da akida domin idan ka ce kai ba ruwanka da akida yanzu akidar ka ita ce kowa ya akida shi ko ba ka bane akidar ka ba ruwanka da akida tsoraka da wanne ya zagi na Aisha da wanne zagi Abubakar da iya besu a wurin ka duk ɗaya ne eh kun gane maganar kun fahimci maganar da kyau a wurin da wannan iza gina na aisha abubakar kai la ilaha illallah da wanne iya besu da wanne ita wasuli da zagin su da wanne ita wasuli da ayoyin da suka yabe su wai fa kai a wurin ka duk ɗaya suke saboda kai ba ruwanka da aƙida kowa ya aqida shi kuma kowa kana tare da shi saboda Allah saboda Allah malam hal min aqil shin akwai wani da ke da ɗan ragowar hankali ko yaya da zai iya yarda da wannan maganar so ka wannan ba bata taso ba magana aqida kan tabbas akwai ta kun gano wannan domin an ce aqida shine duk abin da mutum ya kudirce a zuciyarsa mai kyau ne ko mara kyau babu wani wanda zaka gani ka ce bai kudirce wani abu a zuciyar shi ba kun fahimci wannan abin nan kirista yana da aqida ta at-taslis laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa in ka ce kowa yi magana a bar kowa ka da shi yanzu ma kirista abokin tafiya ne kenan ya rike da shi ku dai zo ku taru tun tunda abin nan akwai wani abu da kuka dan yi tarayya da shi cewar akwai Allah a tafi kenan tare eh haka ba zai yi ba saboda haka dama ba ta aƙida ba ba ta taso ba kowa yana da aƙi da shi Allahumma sai dai ta wani mai kyau ce ta wani kuma gurɓatacciya ce kuma gwargwadon yadda ka ce kowa ya rike aƙida shi gwargwadon yadda mutane suka fahimci aƙida ka kenan aƙida ka kowa ya rike aƙida shi aƙida ka kowa iri ɗaya ne da wanda ya ce manzanci da aka turo mala'ika jibril ya bai ma manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ba manzan Allah aka ce ya ba ba sai na aliyu aka ce ya ba daga baya ne abin da mala'ika jibril yi kuskure ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ka duk ɗaya ne eh kun gane wannan da ka ce ba ruwanka da aqida fa wannan ma shi ma abokin tafiya ne ka fahimci wannan nake ko ka ga san komai kawai ya ce bai halatta a cikin kanshi ba da ya kawo abin nan qawaidul aqaba abin nan qawaidul iman ko ya ce bai halatta duk wanda bai san wannan nan ba bai da kuma a cikin akwai imani da manzanni bai halatta a cikin kanshi ba to dole ne ka yi magana mutane su fahimci ina za su dosa kuma duk wani mai karantarwa wajibin shi ne ya karantar da mutane asalin abin da yake ya gamsu da shi shine matata ingantacciya daga annabawa domin duk mutumin da ya zo ya saurari karatun ka ya yarda da kai ne ya san zai samu karuwa ne to wajibin ka ne ka faɗa mashi abin da yake daidai in ba haka ba to ka sani ranar alkiyama za ku tsaya gaban ubangiji tsayuwar da ba za ta yi amfani ba domin Allah ta'ala zai ce la ta ladai yawwa Allah ya sauwake walakin rabbuna azza wa jalla idza qada amran idan Allah ta'ala ya zarta da wani al'amari sabbahat hamalatul arshi sai mala'iku masu dauke da al'arshi in mun je can babu zikirin mala'ika za mu ƙara bayani akan su mala'iku da suke dauke da al'arshi guda takwas ɗin nan su a ranar alkiyama ne don ya ce yau ma'izin kun gano waɗannan malakun na ranar alkiyama ne amma sauran ranakun da ba na alkiyama ba adadinsu daban ko kuwa mun je babu zikirin mala'ika za a samu ƙarin bayani da izinin Allah ta'ala amma wannan zai kai mu daura ta gaba kuma hatta idan mala'iku masu ɗauke da al'arshi suka yi tasbihi hatta yi yusabbiha ahlus sama' allazina yalunhum har mala'ikun da suke sama wacce take bin mala'iku masu dauke da al'arshi su ma su tasbihi hatta yablugha tasbihu ala sama'i dunya haka tasbihin zai dinga zuwa zai dinga zuwa har ya zo ga mala'ikun da suke sama makusanciya isa ko da zuna yi dogon bayani ka abin da ya shafi a duniya sama makusanciya fa yaqulu allazina yaluna hamalat al sai mala'iku da suke kusa da mala'iku da suke ɗauke da al'arshi su ce ma za ƙala rabbukum mai ubangijinku ya ce fayukhbirunahum ma za qal sai mala'iku da suke ɗauke da al'arshi su bai ma mala'iku da ke kusa da su labarin abin da Allah ta'ala ya ce fayastakhbiru ahlus samawati ba'dhum ba'dha to daga nan sai mala'iku da ke samai su dinga neman labari sahin su yana neman labari wurin sahin istikhbar kun gane ko hatta ya bulugha khabaru halar sama'i duniya har zuwa lokacin da labari na abin da Allah ta'ala ya zarta zai zo sama makusanciya a lokacin da ya zo sama makusanciya fatakhtifu jinnu a sam'a sai aljanu su dinga fautar wannan maganganun da suka ji mala'iku suna yi tunda a da aljanu suna takawa su je haccan sama din can can can sama can can sukan je amma da manzon Allah ya zo suka ce kai wa anna lamasna sama'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam suna da maq'id ne fa maq'id lisam faman yastami al'an yajillahu shihaba rasula sai aljanu su fauto wannan magana da suka ji mala'iku suna tattaunawa fayal ƙaunahu ila awliyaihim sai mala'iku su jefa waɗannan maganganu abin aljanu su jefa waɗannan maganganu ga awliyaihim waliyansu a ga aljanu ma suna da waliyai kenan ko ga ƴan uwansu daga cikin wa kenan mutane ma'ana su jefa wa bokaye domin istamta a bazuna ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا sai aljanu su jefa ma bokaye waɗannan maganganu ma ja'u bihi ala wajihi abinda aljanin abin nan nan suka faɗa suka zo da shi a yadda yake fa huwa alhaq to wannan abin gaskiya ne walakin nahum sai da su aljanu yakzifuna suna jajjefawa ne fa waye ziduna suna kuma ƙarawa in suka faɗi magana ɗaya sai su in suka ɗauko ɗaya wacce iki ta ce alhaq wacce suka ji sai su ƙara casa'in da tara ta zama nau kenan ɗari amma saboda wanda ke zuwa wurin boka yana da ɗamsul basirati kullum boka ya sha faɗa mishi abu kaza sai ya faɗa mishi bai faru ba sai ya faɗa mishi bai faru ba wata rana in ya faɗi guda ɗaya sai ya ga wannan ɗayan shi yake ta faɗa ya ce kai ai magana shi kamar yankan wuka kun gane wannan da ke ko wanda ke da magana ya kasan boka yan dabara ne in ya baka ya ce ka yi sai ce in ka ce ka yi bai ba sai ce ime bai bayanin ya kai idan kana bayanin ba za ka wuce minti bi ba ba za ka gama ma minti ɗaya ba sai ce yawa ai kaji ai cewa ake ka tsaya tsakar rana cip kai kuma da ka tashi sai ta ɗan gusa sha biyu rana daidai aka ce ka tsaya ka tube a gindin tsamiya kafin ka karasa gindin tsamiyar sha biyu da minti ɗaya ai ka ji matsalar ai ka ma yi sa'a baka haukace ba saboda ka duk wancan kuɗi da ya kashe ya kashe a banza yanzu za a yi sabon aiki ne kuma sabon registration zai yi sai a cito to za a yi sa'a ya ma yi sa'a ya zo da wuri inda bai yi sa'a ba da tuni an neme shi an rasa sai ya firgita shi ya firgita shi ya firgita shi sai kuma ya sake kan fitowa ya bashi ai shi zamin alhari ya ce wa ƙamsul basirati ka ga samu ƙamsul basirati Allah ya kiyaye iza Allah ta min qabli an natamisa wujuhan fa narudda ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt Allah ya sauke to haza aljanu suna kakkarawa kenan sosai da sosai رواه مسلم وترمذي والنسائي to wannan hadisi yana nuna mana cewar ga wannan al'amari da Allah ta'ala ya zartak shine abinda shine hatta idza fuzza an qulubihim a lokacin da Allah ta'ala ya zartar da wannan al'amari gaba ɗayan su za su faɗi ne a sumi suwa mala'iku kun gane wannan farkon wanda zai fara tai shine mala'ikar jibrilu to daga nan ma za ƙara rabbukum mai ubangijin ya ce qalu al abin da ya faɗa shine ne haq kaga ya tabbatar da Allah ta'ala yana magana wannan kuma ya nuna mana akwai magana akan mala'iku dan dama na ce akwai magana akan mala'iku tunda malam ya bude musu babi mai zaman kanshi babu zikirin mala'ika akwai dai sifofi da yawa da sifa ta al'ulu cewar Allah ta'ala yana sama وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو الألي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل كو جبرائيل جبرائيل نكو جبرائيل ɗaya daga cikin lughat guda uku wani suka zuwa qur'ani kenan guda uku suka zuwa qur'ani wajen guda goma ne a yaren larabci lafazin jibril kana kallo na ce sun zuwa qur'ani kan ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي kabir. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جب جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم ولفظ له وعن النواس بن سمعان hadisi daga Nawas dan Sam'an radiyallahu anhu Allah ya dade shi kawai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza arada Allahu an yuhiya bil amri idan Allah yayi nufin yayi wahayi na wani al'amari yanzu Allah yana da sifa ta me kenan irada ko Allah yana sifa ta irada turiduna arda duniya wallahu yuridul akhirah yuridu Allahu an yukhaffifa ankum yuridu Allah li yubayyana lakum sunan allazina min qablikum kaga dai Allah yana da ta irada kuma yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina kaga wa in aradtum istibdala zawjin kaga kuna da irada Allah yana da irada sai da irada ku ba irin idan Allah ya yi nufin an yi wahayi na wani al'amari ta kallama bil sai Allah ta'ala yi magana bil da wahayi yana yin maganar akhazatis samawatu hura jafa sai sama ta ɗauki tsawa ta girgiza au qal shakku minar rawi kenan ko kuma cewa i ri'idatan shadida ta ɗauki tsawa mai ƙarfin gaske khawfan min allahi azza wajal don jin tsoron Allah ta'ala domin hatta mala'iku suna iya khafuna rabbahum min fawqihim ka al la wal fauƙiyya. Allah yana da al'ulu kuma yana da alfauƙiyya ala ibadihi bila kaifiyya bila kaifiyya karka ce ga irin yanayin yadda take fa idza sami'a zalika ahlus samawat idan mala'ikun da ke sammai suka ji haka sa'iqu gaba ɗayansu sai su sume aw ko kuma cewa ai kharru lillahi sujjadan gaba ɗaya sai su faɗi suna masu sujada ga Allah shi kadai fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu alayhi salam sai ya kasance farkon wanda zai ɗago kan shi shine mala'ika jibril alayhi salam fa yukallimuhu Allah min wahyihi sai Allah ta'ala yi magana da mala'ika jibrilu da wahayinsa bima arad da abin da Allah ta'ala ya yi nufin yi kaga yana da sifa ta irada thumma yamurru jibra'ilu alal mala'ika sannan sai mala'ika Jibrilu ya zo ya dinga huce mala'iku dan shi ne shugaban mala'iku kullama marra bi sama a duk lokacin da mala'ika jibril ya huce wata sama sa'alahu mala'ikatuha sai mala'ikun wannan samar su tambayi mala'ika jibrilu ma za qala rabbuna ya jibril ya jibril ya jibril mai ubangijinmu ya ce faya ƙol sai malaka jibril ya ce ƙalal haƙ wa huwa aliyul kabir faya ƙolun kulluhum su mala'ikun su ce misila ma ƙala jibra'il kwatankwacin abin da mala'ikar jibril ya faɗa to kai me yasa za ka ƙara ko ka rage eh tun da su mala'ikun sun faɗi shi Allah mala'ikar jibril ya faɗa abin da Allah ya ce ko ba ka ba su sauran mala'iku sun faɗi abinda mala'ika jibrilu ya faɗa to kai me yasa za ka ƙara ka ce ai istawa din nan ma'ana shi istawla kaga ya ƙara ne lamun ai waja'a rabbuka ai waja'a amru rabbika ya ƙara harufa nawa uku ya ƙara amru hamza mimun ra'un su kuma yahuda eh ra'un hamza mimun ra'un amru kun gano wannan su kuma wadancan yahuda fa da suka kara shi ne nunu fa qulu hitta sai suka ce hinta Allah ya ce fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun <coughs> ai kawai fa qul misla ma qad qala fi dhaka kawai fa qul misla ma qad qala fi dhaka tanjahu fadi irin abin da aka fada tanjahu sai ka tsira mala'ika jibrilu ya faɗa abin da Allah ya faɗa sauran mala'iku sun faɗa abin da mala'ika jibrilu ya faɗa to kai naka kuma me naka ƙara ko ka rage fayantahi jibrilu bil wahayi ila haythu amarahu Allah azza wa jal sai mala'ika jibril ya kai wannan wahayi zuwa ga inda Allah ta'ala ya umarce shi ya kai wannan hadisi rawahu ibn jarir ibn jarir at-tabari abu ja'far shekul mufassirin shine wanda ya roito wannan wa ibn khuzaima da ibn khuzaima ibn khuzaima yana da littafi mai suna at-tauhid a cikin littafin ya roito shi at-tauhid eh sunan littafin kenan ba kitabu tauhid kamar da kasan al-ajurri yana da kitabu shari'a ta tauhidi ce tsantsa kun gano wannan da kyau ko kamar da kasan hibatullahi allalaka'i yana da sharhu i'tiqadi usuli ahli sunna wa tabarani abi hatim da abi hatim wa lafzu lahu wannan lafzin na abi hatim ne sai dai hadisin da'ifi ne kun wannan hadisin da'ifi ne dauki ka'ida usul daga cikin usul na aƙida ba a kafa hujja da da'ifi kun gane wannan sai dai ana kawo hadisi da'ifi idan ya zama taba'an manan daman ita daman hita ko gane ta maimaitawa a nan mun faɗi sifa ta ne ga Allah irada idza arada Allah an yuhiya bil amri yana da an kawo sifa ta irada kuma an ci hadisi ne me da'ifi amma wannan sifa ta irada shin wannan hadisi ne ya tabbatar da ita ko dama akwai wasu dalilai ingantattu da suka tabbatar da ita akwai akwai ayoyi yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kun ga akwai dalili kenan ko takallama bil wahyi wannan lafazi na al-kalam wannan hadisi ne ya tabbatar da shi ko ko dama akwai wasu usul as-sahiha al-mu'tamada da suka tabbatar da shi akwai wa kallama Allah Musa taklima kun gane wannan da ke ko to wa qis ala zalik za ga abubuwan da aka kawo anan ba wannan hadisi ne ya tabbatar da shine hadisin farko da ya tabbatar da da ba a'a daman akwai wasu hadisai ingantattu ko ayoyi na alqur'ani da suka tabbatar da wannan sai zama wannan hadisi ta ba'an ne yasa ƙida ta ahlus sunna ba sa kafa hujja da hadisi da'ibi da'ifi a asli aslun min usul al-aqida ya zama wannan hadisin shine tushen a'a sai dai a kawo hadisin daman ya zama ta'ayidan ne don ya karfafi waɗansu dalilan ne kun gane wannan da kyau ko magana abin da muka yi na daidai za mu dakata a nan Allah ta'ala shi rubanya lada ya gafarta mana gobe sai mu tashi babu qaulin lahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadarihi kenan kun gano wannan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wanda muke gani a fuska cewar a yanzu dauraren da ake yi Allah ta'ala yayi bayanin su yace walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha waj'alnaha rujuman lishayatin kun gane wannan da ke ko kaga a wannan ayar Allah ta'ala ya faɗi hikimomin halittar taurari guda nawa guda biyu na farko zinatul lissama domin ta zama ado ga sama na biyu rujuman lishayatin su zama jifan shedanu da ake wannan tauraron ake jifan shedani da shi aljanu da suke tattaba suke hawa kansu ganin ne maganar lokaci zai jamu sosai da sosai aljanu da suke tattaka kansu wani haukan wani su ne Allah ta'ala yake ji a yake sa mala'ika ya jefe su da wannan rujuman lishayatai dalil alama ta uku ta taurari shine wabin najmhum wabin hata yahtadun wa alamat wabin hata yahtadun waɗannan su ne abubuwa guda uku da Allah ta'ala ya halarci taurari domin su in ka kara akan ukun nan to kai hatara